ka ɗauko imamin ko ka imama ka ka saka ta da sai ku yi wato ne sai ta gudu babu ita bambanci tsakanin kai da mai hali shine zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza amma dukkan ku baki ɗaya wannan abin da za ku ci za ku ɗebo shi gashi da kanki da daɗi abin marmari mm. kowanne ya saka cikin jakarsa mm. dama haka manzo Allah ya faɗa ko mm. yace alkhairi dai alkhairi yake kawowa amma yaya alkhairi zai zama alkhairi sai in ka ɗori dukiyar ka kai Ingila ne ko Amerika ne ko Central Bank ne ko ina ne dai ka ci kaɗan nan ka bar ma mutane kuma shaura sa'an nan na cikin ka ya narke nan kuma ka je ka ɗebo wani kaci amma ka ce za ta turawa zaka ɗebo ka ɗeba ka ɗebi kuɗin ka ɗebi kuɗin ka ɗebi kuɗin <laughs> mabudu zai ce ko wata rana wani lokaci a duniyan nan ya zama shi ne mutum na shida wanda suka fi tara dukiya a duniyan nan mutum na shida in ka ce wane da wane da wane da wane da wane sai shi duk dukiyar kasar ta zafi sai da ya kewa wace duka kakab baki ɗaya kasar ta zama cikin talauci sun fi kowa talauci yau ina yake فكم من ملك رفعت له علامات فلما على كرشم قواجين تحول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت الزرار وتنسانا الأحبة بعد بعد عشرين وقد سرنا إذا من باليا shugaban kasa ne mai cikakken iko mm. da isa da kiyawa da karfi da kama karya rana ɗaya aka waye gari kasar tasa ta fi karfinsa duniya ma waye zai karbe shi aka rasa sai da hume sai magana shi ke nan ya zauna sauran kwanaki aka ce ya mutu duk zalincin da ya shekaru talatin da biyu yanzu haka ana ma'ana ana mai sadi ɗaya bayan ɗaya ko ka hankalta ko ka yi izina ko ka yi la'akari ko ka lura ko ka toshe kunninka wallahi tallahi abin da zai faru ma kowa ce mm. duk inda kake mulki duk abin da kake mallaka duk ofishin da aka saka ka duk kasuwanci da duk abin da kake kai ko kai adalci ko kai zalunci mm. Allah inna rabbaka la mirsad mm. inna rabbaka la bil mirsad kana ji da isa ai mu ne mu za mu iya rana ɗaya za a waye gari kai da kake iyawa din nan sai an zo kuma an ɗauke ka an je in musulmi ne a maka wanka a yi ma sallah musulunci da kake gudu din nan yana aiki kan har yanzu shi bai shi ka ba har yanzu yana nan in ba a yi ba sai jimmin musulmin kasar sun shiga da shi in kuma arne ne za a dauke ka aje a yi maka irin waɗannan da za a yi karshe duk kowa ina za a je a fita kowa za a je a fita a kai da sahu a sannan ce ka kai to ba kai baka san abin da ake bawawa ce da yaraye da mata yi ka kuka maza na ce sarautar mai iya ka zamo abin sosai ce ran eh? kafiri wa qadimna ila ma amilu min amali zaka zo ka gani idan insha Allah su wa ja'alnahu amma me zai hana a tada shi ai akwai bambanci ba mun karanta shi karin jiya akwai bambanci tsakanin fitnatul qabri da azabul qabri ko duk ɗaya ne akwai bambanci ko babu akwai bambanci menene fitnatul qabri ana shigar da mutum cikin kabari a tashi da kai a tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bi fihi wannan ba fitina ba ce sa'an nan kuma azaba annaru yuraduna alaiha guduwan wa akiya wa yawma taqumu adkhilu ala ashadda al-azab akwai bambanci tsakanin fitinan wuta da azabar wuta ko ba mu hmm. menene me ce fitinan wuta yace wa min fitnatin nari wa min azabin nari manzo Allah zai faɗi kalma ba ta da ma'ana malamai suka ce fitnatun nari kullama ulfiya fiha fawt hmm. sa'alahum khazanatuha ma'ana ana shigar da shi cikin wuta farkon abin da zaka da shi alam ya'tikum nabi hmm. me ya kawo kana me gargadi bai zo maka bane halu bala halu bala qad ya ana nabi fa kadzabna kullu ma nazzala Allah min shay'in in antum illa fi dhalalin wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sayyid fa'tarafu bi dhanbihim fa suhqan li ashabi wannan wannan fitina sun shiga wuta kenan kada Allah ya nuna mana wuta amin sun shiga wuta kenan ai ce kullama ulki fiya fawd ana shigar da su qala lahu hasan alam yakun nabi me gargadi da zo muku bane manzon Allah bai zo muku bane ba a zo muku da alqur'ani bane ba a kawo alkitabi wa sunna bane قالوا بلى قد جاءنا نذير تبت حق الامر yake مي غرغدي ya zo اما amma fa بوكا قريتا ba muka karyata ba mu bi ba wa kunna ma nazalla min shay'in yace in illa sa'an su kansu za su zo suna zargin kansu su ce law kunna nasma'u aw naqilu ashe da mu muna da hankali muna jin abin da zai ma ku mun zama nan ba ashe wannan gidan gida ne na duk marasa hankali duk wanda ya shiga wuta ce ba shi da hankali fa'tarafu bi dhanbihim fa suka da asabi wannan ta ya isa kina to nan kuma ga azaban wuta wanda kada Allah ya nuna mana Allah ya kare mu da azaban wuta قال حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شوبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قائلا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي ابن عباس كنا يدخل الجنة من أمتي sab'un alfan bi ghairi hisab manzo Allah ya ce mutum dubu saba'in za su shiga aljanna cikin al'umman manzon Allah ba babu hisabi sahabban manzon Allah kabba ki daya manzo Allah ce dubu saba'in kadai za su shiga aljanna da gairi hisabi manzo Allah bai ce sahabbansa kakab za su shiga aljanna da gairi hisabin ba fa bai ce al'umma sa ba kakab sai sa in za ka faɗa kai ma ka san me kake ba mun gane ko eh هم الذين لا يسترقون su ne waɗanda saboda tsananin tawakkalin su ga Allah ba sa yin rukuya ko da yake rukuya ta halatta hmm. wala yatasayyaruna ba sa tamfe tamfe wa ala rabbihim yatawakkaluna sun dogara ga ubangijin hmm. shine Allah zai ba su wannan eh, kace Allah ne ai an kulle tun daga kan ukashi aka kulle wannan boko eh? haka ce ne al'umma al'umma su ah. eh to ga istintaji wai manzo Allah ba sahabban sa ba yace al'umma sa baki daya yace ya murka al'umma annabi ne muna ciki dubu saba'in me ce hujja cewa eh dalili abin da ya sa su da Allah lokacin da ke eh, ba ta Allah تفرق في كلامك اهتماما لا يكون نصرا isin ba sahabi ya tashi ya a roƙon Allah manzon ce sabaka biya wa ya riga ukasha ya riga ko ma'ana wannan addu'ar ya yayi an ba shi manzo Allah ya yi eh, to wannan addu'a an rufe wannan kofa to me ke nuna cewa al'umma za ta samu shiga bakin sahabbai eh eh you. Hmm. ya zamo yana cikin su yo shi wanda ya roka din da da wata hanya manzon Allah ba zai ce sabab ka biya uka ba zai nuna maka ba haka bane eh? eh eh to ga shi ga wani ya yi ya ce, ai manzo Allah ya nuna sifofin su mm. waɗanda ba su yin kaza ba su yin kaza ba su yin kaza to abin wai bai takai ta kansu habbai ba wa'anda ke da wa'annan sifofi magana za ta samu shiga al'umma manzo Allah yake ummati shi kenan kafiri shi ma sai shi ma cikin al'umman manzo a to waye ka ummatul ijaba kai ka fannin kai ai ummati yace al'umma ta eh? ummatul ijaba kenan ko su ne musulmai to shi kin daga sahabbai har zuwa yau to Allah ya saka amin باب ما يكره من قيل وقال باب babin abinda aka جاءك نقيل وقال قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث ايضا عن شعبي عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سميته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة يجيني ناجي من ذن الله ينا فدا وني اي كشي سباني لابارن ابين da kaje daga manzon Allah sai mai shi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da yayi sallama ya sallame sallah sai shi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir an وقال من ظن الله يا يهني قيل وقال وانا ياتي كذا وانا ياتي كذا وانا ياتي كذا في kenan sai rayuwa ta daburce wannan yana cin wannan wannan yana hazaran wannan duk ƙarya kuma wani abu ya faru ba amma an yi ayin nalimanci shi nan sai rayuwa ta lalace wa kasrati su'ali da yawan tambaye tambaye ko yawan bara wa ibaatil mali da tozartar da dukiya wa man'in wa hatin da rowa kuma kana son a baka kai kana rowa wa uququl ummahati manzo Allah yana hani a daina saba wa iyaye wa wa'adil banati manzo Allah yayi hani a rinka binne mata ƴaƴa mata kamar yadda yake da a cikin al'adar Larabawa وعن هشيم قال اخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم babu hizbin lisani babin da ke bayanin kiyaye harshe wannan harshen in baka kiyaye shi ba wallahi sai ya kai ka ya baro wa man kana yu'minu billahi واليوم ahir فليقل خيرا أو ليصمت manzo Allah duk wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar tashin kiyama ya faɗi alheri ko kai shuru mm. in dai ba alheri za ka faɗa ba to kai shuru ya fi maka alheri wa qaulin ta'ala da faɗar Allah madaukakin sarki ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mm. ma'ana duk wani abin da za ka faɗa akwai mala'iku rakibun da asidin suna shauraron ka duk abin da ka faɗa za su rubuta ka je ka faɗi abin da ga dama za ka zo ka yi bayani ranar lahira قال حدثنا محمد bin ابي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي سمع ابا حازم عن سالم بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya lamunce min abin da ke tsakanin labbansa guda biyu ko kuwa kafafuwansa guda biyu manzo Allah ke duk wanda ya lamunce min waɗannan zan lamunce masa shiga aljanna ma'ana duk wanda ya lamunce min manzon Allah harshen ka ba za ka faɗi komai ba sai gaskiya sai ambaton Allah sai zikiri sai addini sai alheri sa'annan kuma ka katange farajinka manzo Allah ke man ma baina la ma baina a wa mabainar baina rijlaihi azman lahu aljanna Allah ce kalamun ce masa harshenka da farajinka harshenki da farajinki manzon Allah ce duk wanda ya lamunce wannan ka kauce daga sabon Allah ka iya ka harshen ka ka ka kanka ko ka tangi kanki manzo Allah ce ya lamunce ma mai shi aljanna za a gwada a gani

mala'iku ne guda biyu kowanne ana ce da shi rasibun kowanne ana ce da shi asibu wani suka ce ɗaya eh, rasibun ɗaya asibu wani suka ce kowanne za a ce da shi rasibun za a ce da shi asibu hmm. rasibun mai muraqaba asibu wanda yake da'iman da'iman suna tare ne wannan sun zo sun gama su tafi wa'annan sun zo sun gama su tafi haka sirran da kabala da harran da mutum ya mutu hmm. kana wasanni kake yin kake yi aikin kirki kake yi ibada kake yi sadar da zumunci kake yi duk abin da kake mala'iku na kallon suna rubuta komai ba abin da ya musu zafi sun rubuta sun gama sun su je su sani wa'annan su sake dawowa suna rubutawa kana yi duk abin da kake yi sun gama sai su kai kai kana ganin kamar abu ne mai wahala ko Allah ya tagi. Amin. Zuwa miki biya. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم يسي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت هو wanda ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi ko ya shiru wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu duk wanda ya ba da gaskiya da Allah da ranar lahira kada ya cuci makocinsa wa ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وان دي بعد غسيا ده الله تران الآخرة يجير ما باكونتا قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي قال سمع سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي da kunne na in eh, zuciyata ta kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya salatatu salatatu ayyam yace garan ba ko kwana uku ne kai ba ko kwana uku tilas ka ci da shi ja'izatuhu ma'ana karancin da zaka yi masa kenan kila wa ma ja'izatuhu aka ce menene ja'iza insa qala yawmun wa layla wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut ko yashuru قال حدثني ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحه ابن عبيد الله التيمي عن ابي هريره سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lallai mutum bawa da ya takallamu bil kalimati ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق يجي متون زي فدي كلمة زي ميدا عن كلمة سبو دمون انت لبرنانتا تزمو سنديا شجاوتا الله كريم أمين قال حدثنا حدثني عبد الله بن منير سمع ابا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد ليتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات يشي باوا زي فدوة كلمه ده الله كي baka san darajar wannan kalma ba wannan kalmar ta zamo sanadiyyar ɗaukaka darajar ta wajen Allah madaukakin sarki wa inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min sahhati la yulqi laha balan yahwi ci fi jahannama haka kuma mutum zai fari kalma ba da ya ba da ya mai da hankali ya lura da munin ta ba wannan kalmar za ta zama sanadiyar shiga wuta Allah ya kare amin duk waɗanda suka kawo takardu suka na neman roƙon addu'a kowa yana roƙon addu'a tsanani rayuwa ta yi tsanani masifu sun yawa Allah ya ya'ye mana duk wani mai bukatan alheri Allah ya biya duk wani wanda ba shi da yadda zai Allah ya nuna masa yadda zai duk wani tsanani Allah ka ka yaye mana amin allahumma hadina fi man hadayta wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'tayta wa qina wa sirif anna sharra ma qadayta wa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yuzillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarak rabbana wa ta'ala allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatika wa min al-yaqin ما تحول منا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.